daidai wannan lokaci da muke cigaba da karatun mu na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu cigaba daga inda muka tsaya yau muna litinin 20 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan jirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da goma ga watan uku shekara ta 2026 a kalendar turawa shi wani da kai goma roƙo? tara ga wata uku tara ga wata uku shekara ta 2026 ke na a kalendar turawa muna cikin suratun yusuf kamar da uwa suka sani amma kafin mu karanta abin da ke mu, ga wannan yana cewa wai da <coughs> da ya sallar tarawih a masallaci da yin ta a gida wani ne su halala kila yana ne ko ta hajji ne gina ko almubu da nan kiyamu ramadan da ake yi a cikin masallaci ya ce yin su a masallaci shi ne fi falala ko yin su a gida wani ne su falala so wannan salloli dukkanin su ka ce wannan salla ta yamu ramadan ko tarawihi ko mai ta kira su tahajjud ko kaza salloli ne na nafila da suke tattare da alkhairi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda yayi su imanin wa ta saban gofara lahu wa taqaddama min zambi ah, amma cewa wani ne ya falala yin su a masallaci ko a gida Abin da annan shine kowanne daga cikin su annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sallace su a gida ya mace hawa. annabi ya sallace su a gida sannan ya sallace su cikin masallaci abin nufi yin su cikin gida sun gane yin su kuma cikin masallaci ba sun gane yin su cikin gida yana da falala yin su cikin masallaci ba yana da falala amma kafa an ka ce da ni yin tsuri ka zaɓi babala eh, to nan kamar yana da yana wahala ka faɗi haka wallahu a'lam dalili shi ne kamar da ce kowane su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi su ya yi cikin gida ya yi a masallaci sannan ya faɗi fadalan yin sallar nan a cikin gida kuma ya faɗi fadalan yin ta a masallaci ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa afdalu salatul mar'i ko afdalu salatul rajuli ne ke illa maktuba cewa wasu alkhairin sallar da mutum zai yi ita ce sallar da zai yi cikin gidansa in kana da wace sallar ce ta fi fadla wadda mutum zai yi a ce ita ce sallar da mutum zai yi cikin gidansa sai ce illal maktuba kada ya ce sallar farilla kadai sai sallar farilla to kaga idan ka kalli wannan hadisi ita wannan kiyamun ramadan ai ba sallar farilla ce ba in ka kalli wannan hadisi to za ka cewa yin ta gidan jana'iz mala lafiya shi a mafhumin da za ka fahimta cikin wannan hadisi game da yin ta kuma cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai da shi ba cikin hadisi sahihi cewa idan mutum ya sallaci wannan wannan sallah ta kiyam ramadan ko tarawih ko tahajjud ne da liman bai juya ba har sai da liman ya juya wato yawa na aka gama sallar da shi bai tafi a jin shi ba a daidai lokacin da liman bai kammala sallar ba an ya ce kutiba lahu qiyamu layla ko kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta mishi kamar ya tsaye da gaba da yansa to kaga wannan wata falala ce ta mai bi mai girman gaske wacce take kunshi ga cewa ka yi sallar a masallaci tare da liman kuma karka juya har sai liman ya ya kammala sallar tafa sai da kai wannan za a rubuta maka kamar ka sallaci da gaba ɗayan sa wanda ba haɗe shi ba ga wanda ya sallar cikin gida irin wannan falala ba haɗe ta ba ga wanda ya sallace irin wannan sallar cikin gida ba sannan shi ta hadisi shi ma kuma da ni kawo ɗazu kuma shi ma ma'anar shi tana na gaskiya cewa duk sallar da mutum zai yi zai ba ta farilla ba ce to ya fi kyau ba ya fi farilla ka yi cikin gida ba to abin nufi wayannan sallolin ko ce eh, yin wannan sallah a cikin gida yana da falala sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi yayi sannan yi cikin masallaci shi ma sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yayi abin da zai adda muhimmanci a nan wurin ko da ba ka tabbatar da cewa wani ne fi falala ba mai da aka muhimmanci shine ka yi abin da ke nishadi ne gare ka wato za ka yi shi da cikin nishadi da da karsashi kuma ka yi abin da zai zama ya fi ikhlasi ya fi ikhlasi da tsabtace aiki kai ka san wani ne ya fi kai ka san wani ne kai da za ka yi sallah tsakaninka da Allah ka yi ta cikin gida zai fi tsafta da ikhlasi ko ko ka zo masallaci yin ta cikin gida ko yin ta cikin masallaci cikin jama'a ya fi ka sami da sha'i ko ko yi ta kai da cikin gidanka wannan wasu abubuwa ne da kai suka shafa kai da za ka yi sallah ka kalli wanda sai ka zaɓi yayin da ka zaɓa kuka nawa wata rana ka yi ta tare da liman wata rana kuma ka yi ta cikin gida wannan babu wata matsala cikin sha Allah tambaya shi kuma abinda yake cewa shine shi mutum ne mai hali yana da kudi kenan iyayen shi suna raye to shi ne ya samu kanshi cikin wani yanayi yake nema a shi shawara uban shi yana son ya yi aure abu da kai nemi ya yi mai aure ko ya kawo abin za a yi aure to shi ne shi kuma ya fahimci cewa lalle idan ya yi doyar za a yi ya yi ma'uban aure tare da cewa yana iya yin haka akwai abin da za a yi ma'uban aure amma ya yi ma'uban aure to lalle ko idan ya ce zai ma'uban auren a sarari eh, uwa ba za ta yarda ba uwar shi kenan ba za ta da yi ma uban ba to idan kuma ya ba da dukiya aka yi wa aure a sirrance to idan uwar ta fahimci shi ya dauki nauyin da auren to shi ma akwai matsala to shi ne samu kanshi cikin wannan yanayi yana son ya taimaka ma uban yana son aure amma kuma yana jin tsoron zai biyu baya wajen mahaifiyar shi ni ya kamata yi kenan wace shawara ya kamata ba shi to shawara da ya kamata ba ka sai ka sa hikima ka sa hikima cikin wannan yanayi da ka samu kanka ciki mahaifinka mahaifinka ne yana da haƙƙi a kanka mahaifinka mahaifinka ce tana da haƙƙi a kanka amma ah, ba dama shi mahaifin yana son aure kuma kai ka kashi akwai abin za a masa auren kuma yana bukatan auren kuma ya nuna lalle kai wanda za ka kai mashi aure to kaga ko a sarari ka fito kashi za ka ba da kuɗi a yi auren a lokacin da ita mahaifiyar ta ce ba za a yi haka ba to ta shiga hurumin da ba nasa ba ta shiga hurumin da ba nasa ba gaskiya ina fatan gani don ita ba ta da hurumin ta ce mijinta bai aure ba ba hakinta ne wannan ta tsallaka abin da hakinta to saboda haka abin da ne nake tsayin shi wallahu alam tunda shi baban da aka yi ce yana son shi aure to ka taimaka mai shi aure ba ka san dalilin da sa yake yin yake son ya aure ba yana yiwa akwai wata matsala wadda ba zai ka san matsala ba kai da abin matsayin ka na tsaba yana yawa yana cikin wata damuwa muka ce wadda ba lalle ne kai ka santa a matsayin ka na da ba ta sa yake bukatan aure to lalle ka taimaka mishi ya aure tun da yana bukata kuma kai alhaji kai ke kana da kuɗi illa ne ce sai ka sa hikima ita ma zai taka ba mu da shi ka hito ka yi eh, sa'in sa ko ta tawaɗi ba ba shi muke nufi ba amma dai ka sa hikima sai da za ka taimaka mahaifinka a wannan bukata tashi sannan ita mahaifiyar ka sa hikima wajen eh, yi mata duk abin da take so amma ba abin da ya tsallaka hurumin ta ba ba abin da ya tsallaka hurumin ta ba ko da ko wanda ya kama a sayi wasu eh, makusantanta cikin matsalar da don tafanci abin da daidai don tafanci abin da daidai tafanci abin da a haƙƙinta kar ta ce ka yi laifi ko ta tsaye maka ko ta ce maka kaza saboda ka taimaka ma ka zai aure ita kuma ba ta son baban naka ya aure a dai sa hikima kwarai da gaske eh, in aka sa hikima to ana samun mafita ana samun mafita kamar yadda ce ana iya tako su cikin matsalar wa'anda suke makusanta ne don su shawarce ta su za ka magana su faɗa mata abin da daidai amma Allah ya kiyaye ko da an yi haka ba sai ka ba ai kaza. ko tsini maka sai ta tsini maka ta tsini maka banza a ta tsini maka banza mana tun da ai baka saba ba Allah ba baka saba ba Allah ta'ala ba lokacin da mahaifin ka ce kai mashi kaza a daidai abin da ce a daidai lokacin da abin da ce kai masa bai saba ma shari'a ba kai masa ita kuma ta ce Allah tsine maka mishi ta tsine maka banza ta tsini maka banza mana amma dai mu ce ka ɗauki matakin da abin da zai kai abin ya kai haka ba ba mu ce ka ɗauki matakin har abin ya kai haka ba amma dai la sama Allah ko da abin ya kai haka ai ita in ce taimako ta nuna a cewa ba za ta yi tasiri ba tunda ai ba kai mata abin da eh, Allah ya ce kar kai mata ba to wannan shine wallahu ta'ala alam to kamar yadda ke muna cikin suratul yusuf wanda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 ولجعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من المدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

wa kharu lahu sujjada suka fadi suna masu gaisuwa ko su duda gare shi wakala qala sai yace ya abati ya mahaifina hada tawilu wanda shi shine fassarar mafarki na min qabli kun gabanin haka kan ja'ala rabbi haqqan hakika ubangiji na ya sanya mafarkin nawa Hakan a matsayin gaskiya wa qad ni? kuma hakika ubangiji na ya kyauta zamani idan akhrajani ni min as-sijni a yayin da fitar da ni daga kurkuku wa ja'a bikum min al-badwi yazo da ku daga kuma karkara min ba'di an nazara shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaitan ya yi kokarin yin hidda ta farna tsakani da da tsakanin yan uwana inna rabbi lillahi ubangiji na latifun mai rautatawa ne لما ya بعدين بيسو إنه هو العليم الحكيم لله الله تعالى أو لله الله تعالى العليم kuma الحكيم وقوم الحكمة rabbi ya ubangiji na kada a kai sani al-mulki hakika ka bani mulki wa allamtani min tawil al-ahadith kuma ka sanar da ni fassara mafarki fasirar samawati wal ardi ya ubangiji makajin kambai da kasai أنت ولي كين من جل ولينا في الدنيا والآخرة لنا للآخرة توفني مسلما فكرت رأيوا إلى مسلمي والحقني بالصالحين sannan ka riskar da da mutanen kirki salihan bayi to aya ta ɗari kamar miki har yau ba mu kai ƙarshen ta ba da take nuna mana mashhad na da iyayen annabi su suka shiga wurinsa a sa ya tura su kan sarirul burki suka fadi suna masu masu juna da iyayen da yan uwansa kuma shi annabi yusuf ya ce wa mahaifinsa ya abaci ya na haza tawilu ru'yaya wannan shine fassara na mai kamar sun gabanin haka karjiya ala rabbi haka ubangiji na ya sanya mafarkin a matsayin gaskiya ga 'yan uwana goma sha ɗaya suna masu yin da gabana da ka kuma kai da mahaifiyata wanda wannan shi ne fassaran inni a hada ashirar kawkaban wa shamsa wal mun ra'aytuhum sajidin to shi ne bayan wannan sai ce wa kada a hasana alhali wato tabbas ubangiji na ya kyautata mani ubangiji na ya kyautata mani idan akharijani min as-sijni yayin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku wanda wanda muka ce bayan ya ce Allah ta'ala ya sanya mafalkin da ya yi hakan a matsayin gaskiya gashi a aikace su goma sha uku su ne mata su duda kamar yadda gari ya gani a cikin mafalkin shi ne ka ce lalle ubangiji na ya kyautata mani in akharjani min min sijin yayin da fitar da ni daga cikin kurkuku muka ce fitar da shi cikin kurkuku wa shakka ne ma shi babba da Allah ya masa ne ke yake itirafi da hurki da wannan nema da Allah ya masa a nan wurin mun ishara jiya cewa al-Imam al-Bukhari a tafsirin ta. ya bayyana cewa wani abin sha'awa a nan eh, annabi yusuf alaihi salatu wa salamu shi zan shi kurkuku ba shi ne kadai matsala gare shi ba ba shi ne kadai matsalar da ya yi fama da ita ba kafin ya shiga kurkuku an kada shi cikin rijiya yan wata ne suka kada shi cikin rijiya ita ce matsalar shi ba ta kurkuku to lokacin da adam wurin zai ambaci ni'imomin da Allah ya masa to sai zama shi ba mu shakka Allah ya fitar da shi daga cikin rijiya shi ma nema ce babba gaskiya kamar yadda ya fitar da shi daga cikin kurkuku ne daga cikin kurkuku shi ma nema ne babba ma abin sha'awa nan bai ambaci matsalar da ta shafi ni'imar da Allah ya masa wajen fitar da shi daga cikin rijiya ba sai tsallake wannan ya dawo kan magana akan ni'imar da Allah ya masa fitar da shi daga cikin kurkuku dalilin haka shine yan uwansa su ne sanadiyar ko su ne masu kaskada shi cikin rijiya to da zai faɗi wannan matsala da zai faɗi matsala zama shi cikin rijiya to zai zama cewa wato ya faɗi laifin da yan uwansa suka yi barkaina saboda karrama su da mutunta su kuma da nuna tabbas ya yake masu abin da suka yi maka a cikin abin da ya gaya masa na cewa la tasriba alaikum yau ma da sai zama ya ga rashin wani ya magana a kan zama ta cikin rijiya ya fi tabbatin wannan duk da zaman ta nema ina fatan gadi ya ya shi ya tabbatin sa ya ambaci nema ta biyu ta ce nemar fitan ta cikin kurkuku wa kada hasana bi idza akhrajani min as-sijn sannan ya ishara cewa wasu malamai sun ce bayan wannan ba wala Allah na daga cikin hikimar da ta sa nabi Yusuf alaihi salatu wa salam ya ambace fitansa daga cikin rijiya akwai daga cikin kurkuku a matsayin nema mai girma da Allah ya masa bai ambaci wancan na fita daga cikin rijiya ba suka ce saboda in ka kalli wato abin da bayan kowace jarrabawa da ta faru gare shi to abin da ya faru gare shi bayan ya fito daga cikin kurkuku to ya fi zama babban nema. ina fata gani wato idan ka kalli zaman cikin rijiya jarabawa ne amma da ya fito daga cikin da Allah fitar da shi daga cikin rijiya abin da biyu baya shine bautar da shi aka yi ko gani ba fitowarsa muka cikin rijiya na amma ne ko ba ne ba ne ba amma dai ya fito daga cikin rijiyar abin da bayan fito cikin rijiyar shi ne an mai da shi ne ba ba zaman shi cikin koko kuwa shi ma jarabawa ne amma da ya fito daga cikin kurkukun sai ya samu wani abu daga Allah wanda yake abu ne mai girma shi ne sai zama al'aziz kun gani to suka sai in ka kalli wannan shi ma to sai ga in ka kalli wannan jami'in sai ka ga fitowarsa a cikin rijiya ni'imar da ta ah, fitowarsa daga cikin kurkuku ni'imar da ta biyo bayan sa ta fi girma gaskiya ta fi girma sama da ni'imar da ya samu ta fitowa daga cikin rijiya to shi yasa ah, ya ambaci ni'imar da ta shafi fitowarsa cikin rijiya saboda ya ta ba shi dama ya zama babban mutum ya zama azizu misra amma wasu daga cikin rijiya nema ne amma abin da bayan ta shi ne an bautar da shi da kashi ma kurkuku an kai shi ko gani ba wannan shi ne wallahu ta'ala alam su duka dai suna daga cikin wato abin da malamai suka hasasu a cikin cewa kada a ahsana li wa kada a ahsana bi da akhrajani min as-sijni sannan ce wa ja'alukum min al ko. haka kuma Allah ta'ala ya kyautata mani da wato yana daga cikin kyautata wanda Allah ta'ala ya mani. ya eh, shine ya ya zo da ku daga karkara waja abikum min al haka kuma Allah ya da ni'ima wacce ta kunshi cewa ya zo da ku da ku mun haɗu da ku kun baro karkara shine al-badw wallahu alam wasu malamai suna isharar cewa mutanen nan ba wai ƙauyawa ne ba na'am albado shi ne ƙauye wasu kuma suna cewa ne albasitu min milan ard wata wuri ne uh, na kasa wanda yake dan uh, wanda aka tare da inda mutane suke zaune wurin to da lamarin da yake lokacin ce wasu malamai sun ce ba wai kauyayewa ne da ma'anar cewa asalin su su suna zana kauye ne ba amma abin da ya faru har ya nuna cewa waje a bikun minal albadwi a su mutane ne da suke makyayani, makyayani suna da dabbobi to dabbobin nasu sai suka hukumta cewa raƙuma da waye suke da su dabbobin da sai suka hukunta cewa sun tare da musu wuraren da za a daure su wurin kiwo inda yake karkara ne to wannan sai hukunta cewa suna zaune inda dabbobin suke suna kula da hidiman dabbobin su wannan wuri inda suke inda suke kula da dabbobin su shine albadu kun gane ko amma ba wai gari ne mai zaman kansa kace su asalin su kauyawa ne ba zaman su albadu ko cikin badu haka din ya faru ne sakamakon zama suna yi ma dabbobinsu hidima dabbobin suna da yawa don haka zaman su cikin wannan albasir ne al'arzu ya zama cewa dole ne to almuhimmu dai suna can cikin wannan farfajiyar fili din inda dabbobin suke sai da shi Allah ta'ala ya tattaro su gaba yanzu ya zo da suna annabi yusuf wanda shi ne waja'a bikum min al-badwi yace min ba an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaytan yayi fizga fizga ta barna shine nazaga shaytanu shaytan ya saka hizga yayi hizga ta barna bayni wa bayna ikhwati tsakani na tsakani yan wara nazaga yanzagu wata shine yake yi wa dan adam وإما يزغنك من الشيطان نزغ shaytani nazghun fasta'iz billah ko lahu huwa to shine ke cewa bayan shedan ya yi fizga fizga ta barna tsakanina da yan uwana to duka sai waɗanda abubuwa gashi sun kasance tattare da ni waɗanda suke nema ne mai girman gaske kun gane ko wa kada idza akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badw nan duka yana kirga nemomin da Allah ya masa ni alayhi salatu wa salam to nan wurin kazalika malamai suka ce da ya kawo wurin maganar an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati nan wurin sai zama cewa shi ma kamar waccan magana da muka yi ta da zo abin sha'awa da zo ambatan abin da ya faru ko ya ishara ya zuwa ga abin da ya faru tsakanin shi da yan uwansa to bai ambaci abin baro baro ba bai ambaci abin baro baro ba bi ba da wato bai ce bayan yan uwana sun kaɗa cikin rijiya ba ko gani ba bai ce bayan wannan ni'ima da Allah ya mani na samu kaza na zama kaza bayan yan uwana sun kada ni cikin rijiya bai faɗi haka ba amma sai ce min ba'di an shaitanu bai baini wa baini akwai da zai ishara ma ga matsalar bai ko ambaci wato ce bai jingina matsalar zuwa ga yan uwan shi kai tsaye ba to sai nuna matsalar daga wani ha daga shaitan da farko dai muka ce bai ambaci matsalar tsaro ƙwaro ba sannan matsalar sai danganta ta ga dan bai danganta ta ga yan uwan ba alhali kuma tabbas na'am shaitan shi ne umul habaiti ne abin amma su kuma su suka yi mubasharar aikin ko amma duk da haka bai nuna su sun kai aikin ba to duka wannan karrama ne gare su kamar da muka yi a wancan da idan bai ambaci cewa Allah masa nema da ya fitar da shi daga cikin rijiya ba nan ma haka nan ne ya yi don ya karrama yan uwansa kuma don ya zama nesa nesa da wata kalma wacce zai sa su cikin damuwa sau ya kiyaye alkawalin da ya musu na cewa abinda sun sun kai masa ya yafi masu ko bai zai sake ambata musu shi a matsayin sai mata laifi ba na tasari ba kuma yau ba to duk kiyaye wannan shi yasa duk wayannan kalmomi da annabi yake yake amfani da su yana amfani da su cikin hikima ba tare da ya ambaci laifin da yan uwan nasa suka yi masa ba min ba da annabi daga shekaru bai yi wa bai da hoci to sai ce inna rabbi latifun lima ya yasha lalle ubangiji na ta'ala latifun mai rausasawa ne lima ya yasha'u ga abin da ya so. Allah mai rausasawa ne ga abin da ya so. lima ya sha malamai suka ce ma da ka ce lima yasha ita wannan ma malamai suka ce tana da ma'anar manni inna rabbi latifun lima ya yasha ai inna rabbi latifun liman ya sha. in ka ɗauke ta da ma'anar ta zahiri sai ka ce inna rabbi latifun lima yasha Allah mai rausasawa ne ga abin da ya so in ka ɗauki ma da ma'anar man kamar da suka ce sai zama inna rabbi latifun liman yasha kenan wato Allah mai rausasawa ne ga wanda ya so cikin bayi ko wannan shine al-latifu kamar da aka sani malamai suka ce ɗaya ne daga cikin asma'ullahi husna ɗaya ne daga cikin sunayen Allah jama'a Allah tsifu muka ce sunan Allah ne kun tuna da wannan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa Allah a matsayin sa na ya halitta shi bai san abin da ya halitta ba bai san abin da ya halitta ba huwa latiful khabir alhali Allah ta'ala shine al-latifu sanan ko shine al-khabir a wani wurin Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha ash-shahid al-latif muka ce suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala ma'anar sa kuma malamai suka ce shine al-latif suka ce su huwa man yusil al-ihsana ila al-ghayri bi rizqi shine wanda yake sadar da kyautatawa zuwa wani ko zuwa ga wanda ya so da rizki cikin sassabawa cikin sauki ya kawo maka alkhairi cikin sauki wasu malamai suka ce shi ne man yi insana ilal ghairi min haythu la ghairu shi ne wanda zai kawo maka kyautatawa a lokacin da kai baka ko sai da aka yi kyautata ta shi ta zo maka to allah zai latifu wallahu a'lam to abin da Allah ta'ala mai sadar da alkhairi sani da kyautawa sa kenan ga wanda ya kun gane ku cikin sauki da kyautata kuma ta yadda mutum bai ko san wanda an kai alkhairi ya zo bai shi ba Allah shi yake da wannan sifa da da irin insani da alkhairi da yake mabayinta inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alimul hakim ce lalle ubangiji na shine masani kazalika shine mai hikima Allah ya sifanta da sifa ta ilimi sannan ya sifanta da sifatan hikima al'alimu sunan sani cikinsa akwai sifata al'ilmu alhakimu sunan sani cikinsa akwai sifata alhikima saboda Allah ba abin da yake boyuwa gare shi subhanahu wata'ala shine zaman sa al'alimu alhakimu kuma yana cike da hikima ta yadda duk abin da ka ga yayi ta sani ko baka sani ba to abin akwai hikima cikin shi innahu huwa al'al'imun hakim ina fata gani to wannan shine sosai yake cewa rabbi ya ubangiji na kada a taita ni minal mulki wato hakika ka bani mulki wa allamta ni min tawilil ahadith sannan kuma kazalika ya ubangiji ta'ala ka sanar da ni fassara mafalki Allah ka bani mulki sannan ka sanar da ni fassarar mafalki babu shakka Allah ta'ala wato nan wurin malamai suka ce kamar da uh, Sheikh Muhammad Nasir ji uh, Abdurrahman Nasir Sa'id ya tafsiri sai ke cewa a nan wurin uh, kamar ka ce bayan annabi su alaihi salatu wa salam ya bayani wasu daga cikin nemomi masu ma da Allah ya mata da yin hurcinsa ga Allah game da wa'annan nemomin da ya masa sai kuma ya ga dacewa ya hustanto ya fuskanci ubangiji ta'ala da addu'a kuma domin neman samun abin da ya shafi alkhairin lahira domin waɗannan nemomin da aka faɗi ya duka wato nemomi da annabi yi yake kirgawa cewa Allah ya bata su to nemomi ne da suka shafi duniya sai ga dace yanzu bari ya fuskanci ubangiji ta'ala da addu'a domin samun ni'ima da alkhairi a lahira saboda sanin sa da cewa dukkan wani abu da ke duniya na ni'imomin duniya kenan to karare ne da mulkin da waye da duk wani abun da ya kasance cikin sa ya waye gari cikin wani abun da ba wanda ba na ni'ima inda duniya ya zai kaji zai kaji zai wuce sai ka tabbata yanzu fuskanci ubangiji ta Allah da neman addu'a kan alkhairin da ya shafi lahira shine ce rabbi ya ubangiji na ala ta yi min mulki shi hakika ka bani mulki ka bani mulki wa lamta ni min tawil al ko kuma ka sanar da ni fassara mafalki nan maganganun wallahu alam malamai suka ce da ya fara shimfiɗa da su kafin ya faɗi abin da zai roƙi Allah za ku cewa rabbi kad ta min al-mulki wa ta allamtani min ta'wil al-ahadith har zuwa faɗan safatirar samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah dinnan bai roƙi Allah ne na'am a ya ce Allah ba shi wannan bai kai ga cewa Allah ba ne kaza musu wani suka ce duka wannan kaskantar da kai ne ga ubangiji a farko yana faɗin ni'imomin da Allah ya ba Allah ka yi min kaza ka yi min kaza na goji Allah saboda ka ina son yanzu kuma ka yi min kaza ko gani ba rabbi kad ta min al nuti. yanzu Allah ya baka ni'ima ka yi itirafi da an baka ni'imar godiya ce ga Allah to wannan zai zama sanadiyan kuma in ka roki Allah sai Allah ya karɓi wanka to daga cikin abin da Allah ya masa na ni'ima sai ce wa allamtani min tawilil hadith daga cikin nimomin da Allah kai min na shi ne ka sanar da ni fassarar mafalki ka sanar da ni fassarar mafalki wa ni min tawilil ahadith to dan wurin kamar da muka ishara a baya malamai suka ce tabbas wani abu da adam yusuf ya faɗi yana kirga nemomin da Allah ya masa kafin ya kai ga yin addu'ar da zai yi abu ne tabbatacce mun karanta abin da yake tabbatar da haka cewa Allah ya sanar da shi fasar mafarki wallan tani min a ahadith ya fassara mafarkin sahibai nan ko ya ne da suka shiga kurmu a tare da shi sannan ya fassara mafarkin sarki lokacin da ya ga ah, saduwa ko shanu guda bakwai kiba-kiba a cikin mafarkinsa da zangarku guda bakwai ya fi kuma wasu ainihin shanun ramammu da zangarku busassu su wayannan ramammu suna cin wayannan ainihin zangarkun guda bakwai duka da su ya shi fassara wa'annan abubuwa da sanarsu wanda allah masa wannan shi ne wa'allamta ne min da ahadith kun gane ko don haka annabi yusuf alaihi salatu salam yana daga cikin bai wanda Allah ya masa ya sanar da shi fasaran mafarki kamar da mun shara cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma Allah ya bashi kaso mai girma da wanda nema ta fasaran mafarki to shi abin da ya shafi fasaran mafarki jama'a wata matsala ce ta ma wadda tana da wato kai ka wuce al'umma tana da kai ka wuce al'umma saboda har littafa akwai wasu na larabci wasu ma na hausa na fassara mabalki aka wasu malamai akwai na musamman masu fassara mabalki wasu yara ma sai su rubutu su gurga da hausa da fassara mabalki in kaga kaza kaza ne in kaga kaza ma kaza ne to asalin fassara mabalki gaskiyan magana asalinta malamai suka ce ilimi ne na annabawan Allah ilimi ne na annabawan Allah domin fassara mafalki ilimi ne wanda yake da alaka da gaibi ilimi ne da yake da alaka da gaibi domin kakkalli fassara mafalki shine duka in kai in kai in kai mafalkin wani abu a cikin bacinka to a fassara maka mafalkin ana ana gaya maka cewa kaza zai faru da kai wanda bai kai gani bai kai ga faruwa ba yanzu wannan ba ku ganin akwai wani abin da ya shafi ba da labarin da ya ciki na'am akwai ko shakka ba ko shakka ba ko shakka ba mutum ya mafalki ya je wurin wani ya fassara masa ce malfin da kai yana nuna kaza zai faru da kai yana ga masa abin da ya faru gari shi ne mustaqbal wanda wannan gaibi ne babu wanda san shi ta yi ba, sai Allah ta'ala to shi yasa malamai suka ce asalin sa ilimi ne na annabawan Allah annabawa ne Allah yake sanin da shi al-asl haka da yake amma bincike na malamai ya tabbatar da cewa duk da haka shi wannan ilimin na fassara mafarki yana yiwa a samu wani mutum salihin bawa ya zama yana iya fassara mafarki yana iya fassara mafarki kuma fassara ta zama daidai amma fassara tashi za ta dogara ne ga abuwa kamar haka ko zai zama cewa ya tsosani wani ilimi ne daga cikin ilimin da annabawa wato da annabawan da Allah ba su fasara su suka gadar wa al'umma kamar ne mu al'umma annabi a ce kana da wasu jerin hadisai da ka kiyaye su tabbatattu ingantattu daga annabi da fassara kaza kaza ne in an ga kaza kaza kaza ne ka san su to bina akan fassara annabi sai wani ya ce maka ya ya mawaje kaza sai ka ce to kaza ne saboda annabi ma an zo maki yayi wanda mafarkin ya ce kaza ne kun gani ko kuma ya zama cewa shi wannan bawan Allah zai fassara mafarkin ya zama cewa abin ba ce kawai haka kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan ilimin ta hanyar amfani da khibra da wasu qara'in da amarat kun gani sai da mai mafarkin ya zo zai kalli wasu alamomi da tsara'in ya ce to kaza kaza ne to so ce wannan yana iya faruwa gaskiya amma ba kowane mutum ba ba kaɗai wasu mutane ne a yanzu cikin bayan Allah kake samu da wannan matsayi kulatar wannan magana Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ya yi ta cikin ah, silsilatul huda wa nur silsilatul huda nur magana shi mai tsawo akwai wani dalibin sabu malik shi ya yi masa tamboyi ana sajjalawa kuma ana rubutawa kulasar abin da ya faɗi ga shi kamar haka cewa shi mafalki a ruru ya talasa su anuwa mafalki iri uku ne jama'a mafalki da mutum zai kwanta ya yi mafalki ya gaga kaza iri uku ne na farkon ku shine al-ghasu abghasu ahlanin wa makhawdu shaytan yaye mafalki da kuma irin tsorace tsorace tsorace da shaytan zai saka maka kana bacci ka ga wasu abubuwa kawai da banza ko na ta ne cikin bacci wani shine nau'i na farko da mutum ke yi na mafalki to irin wannan yace irin wannan nau'i na mafalki bai ko bukatan a fassara maka shi sai ko bukata fassara maka shi ka yi mafalkin zaki ya koro ka ka yi mafalkin kana bacci wani abu ya taushe ka kana ta ihu sai ka zabura sai ka tashi to kaga wannan wace fasara za a maka kawai abinda a cikin wannan shine kai da ka tashi kai ta'awuzi kai ta'awuzi ka ka tofa bangaren hannunka ka dani na hagu ka canza yanayin kwanciyar ka shi kenan shine sunna ba wata fasara ga wannan mafarki jama'a nau'i na biyu yace shine hadisun nafsi ai ba yi buhul insan zancen da ka kwana yana makali da kai cikin zuciyarka shine hadisun nafsi ka kwana kana begen wani abu kana son wani abu to zaka yi gani cikin bi cikin mawarki wani shine hadisun nafsi ka kwana kana cin kishirwa kana buƙatar ruwa babu ruwa sai kuma ce ɗauke ka sai kai mulki kana shan ruwa ha sai ka tashi ke fasara zai ba a a ba wata fasara mana ka ji zuwa ruwa ka sha yaro matashi yana son aure bai yi aure ba yana zuke shi samun kalu da son wata yaniya in ya kwanta bisa kaciwa kayan ya yana ta labarin ta cikin zuciyarsa da ya bacci kawai sai ya san shi yana saduwa da ita to zai tashi ki fasara za masa fasara shi ne wakan janaba ya wakan janaba shi ke zai zuwa gidan kudin aure wannan shi ne hadisin da su ina fata kun gani to sai nau'i na uku kun gane ko <clears throat> shine ar-ru'ya salihah ar-ru'ya salihah mafarki na gani. ce ita wannan ar-ru'ya salihah kamar da cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta ru'ya salihah juz'un min sittatin wa ila juz'an min an-nubuwah yace wani yanki ne daga cikin yanki 46 na annabaka ai nace nace eh, fassara mafarki wato asalin asalinsa ilimi ne da aka gaje shi gawa daga annabawan Allah yanzu mutum ya mafalki na gari wanda wannan la'alla shi zaka ce yana bukatan a gaya maka ni zai faru da kai nan gaba to sai annabi ce irin wannan mafalkin kashi guda ne cikin kashi 46 na annabtaka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu abin da ya saura na annabtaka annabtaka ta kadi lam yabqa lam yabqa min an nubuwati illa al-mubashshirat yace cikin annabtaka komai ya kadi da zakkuwa na bayan annabi babu wani annabtaka wata annabtaka zan ce ko yake kawai abin da ya rige mutane yanzu shine al-mubashirat sabai suka ce mine ne al-mubashirat sai ce ar-ru'ya salihah yaraha ar-rajulu aw tura lahu shine mafarki da gari kyakkyawa da mutum zai gashi a cikin bacci ko wani ya gani ya gana masa shi to zai wannan mafalkin na kware. da muka ce yanki ne ɗaya daga cikin kashi arba'in da shida na annabtaka kamar jami'in annabi ya faɗa to la'alla ne mafalkin da yake bukatar shi shine mafalkin da yake bukatar in kai shi kyakkyawan mafalki? to sai ka ce a fassara maka shi kun gane ko wanda shi ba ba ba ba abu za su ne ba ba tsorace tsorace shi dan bane ba kuma a hadisin nafsi ne ba to zai ce to asalin fassara irin wannan mafalkin yake cewa aslu ilmi ta'abiru hadha an-naw'i min ar-ru'ya mustamaddun min al-wahy yace ilmin da ya shafi fassara irin wannan mafalki to abu ne wanda asalin sa tushen sa daga wahayi yake yace ai huwa min ilmi al-ghaibi alladhi yutli'uhu Allah tabaaraka wa ta'ala liman sha'a min rusulihi yace wannan yana daga cikin ilimin gaibi irin wanda Allah Ta baraka wa ta'ala yake tsinkayen da wanda ya ga dama shi daga cikin manzanninsa ce misla yusuf wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kaga duka Allah san da su fassar mafarki wanda muka ce nau'i ne na kuka ce wani bangare ne da ya shafi ilimin gaibi Allah ta'ala ya yakan tsinkayar da wanda ya ga dama da gare shi ko da shi daga cikin annabawansa to sai ce wa hadal ilmu aizan. kad yakunu hibatan min Allah aw firasatan aw khibratan aw na'u zalik yace to a daidai lokacin da wannan ilimi asalin sa mustamaddin ne min alwahyi yace kuma zai iya zama kyauta daga Allah ko firasa firasa ina shine hasashen da mumini zai yi ko wani kwarewa da mutum samu a ilimi da wani ishara da zu ko abin da ya kama da wannan sai ce fa yakuna rajulu bisababi zalika yu'abbiru ru'ya sai mutum ya waye gari a sanadiyyar wannan kyauta da Allah ya mata yana ya fassara mafarki bina'an ala ba'd al-qara'in wal amarat cewa amma wannan zai dogara ne akan wasu alamomi da zai lura da su wato ga shi daga shi waje mafarkin ka zo kai mafalki ka bashi labari to zai kalle ka ya maka tambayoyi to ya lura da wasu abubuwa su za su bashi daman saboda kaza da kaza sai ya fassara maka kamar wancan cewa insha Allah yana cikin kaza ne kun gani kenan ne kamar yana so ce daga cikin mutane waɗanda ba annabawa ba ana iya samu wanda zai yi eh fassara mafarki bisa ga wannan abubuwan da muka da muka faɗa wanda muka ce Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani sai shi ya fayyace su kun gane ko to wannan shi ne Wani shine cewa bina'an ala ba'd al-qara'in allati wato ba'd al-qara'in wal amarat allati yulahizuha yana mai dogara da sashen wasu qara'in da alamomi da zai lura da su ga shi mai mafalkin ko yadda mafalkin ya faru sai ce lakin al-farqa baina ta'bir ru'yal wato baina ta'bir ru'ya al-mustamadd min al-wahy al-mustamadd min al-wahy yace amma abinda an bambanci tsakanin fassarar mafalki wanda tushensa daga wahayi ne wato na annabawa kenan wallazi huwa hibatun da kuma fassaran mafarki wanda ke kyauta ne da Allah bai wa wani mutum salihi wanda ba annabi ba aw firasatan aw ma shabaha hadalika ko mutumin da Allah ba shi wani karfin hasashe ya hasaso wani abu game da mafarkin ka ce kaza ne to mafarki na tsakanin fassarawar mafarkin annabi da fassarawar irin waɗannan salihan bayi huwa bambanci shine kamar haka inda tabirar ruya bil wahyi ay min fassara mafalki ta hanyar wahayi daga wani annabi daga cikin annabawan Allah yace amrun yaqiniyyun yaqiniyyun wa qat'i yace al'amari ne na tabbas kuma yanke haka shi bi ma'ana duk wanda ya zamani da annabi ya mafalki ya faɗa ma annabi annabi ya fassara masa shi to tabbas ne ne da annabi ya fassara shi ne haka fi haka yake babu ko tun babu haka zai faru kun gani ko amma ta yace amma amma ta abiru ru'ya min rajulin salihin wa huwa zanniyun wa laysa qat'iyyan ce to amma idan wani bawan Allah salihi ta hanyar hiba ko firasa ko wata khibra da Allah bashi yake iya fassara mafarki yake to fassara shi shi bambanci ta da annabi daga cikin annabawan Allah shi duk abin da ya fassara mafarkin da shi to tsammani ne ta so ne ba yanke ne ba gaskiya saboda shi ma ba zai ce maka tabbas da zai faru da kai ba sai dai ce kaza da ni gani saboda kaza ka ce kaza lokaci kaza ka ga kaza cikin yanayi kaza insha Allah la'alla kaza ne zai faru kun gane ko saboda ka zanni ne ba wai tsayin ne ba amma shi annabi ya fassara maka mulki tabbas haka yake don shi da wahayi yake fasara kun ko gani ba to amma shi wannan wasu alamomi ne zai duba ya fassara to yana iya zama ya yi daidai yana yi ya yi daidai ya yi kuskure ya tabbata cikin hadisi wani mutum ya zo wani mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya mafarki annabi ce mai kai mafarki ya faɗi mafarkin da ya yi annabi yana neman ya fassara masa sha bakar ce ya ce annabi ya bari ya fassara masa ya ce to fassara mashi fassara mashi annabi abubakar ya fassara mafarkin sai annabi ya ce a sabta fi ba'dhin wa akhta'ta fi ba'd yace to kaga kai abubakar ka fassara mafarkin wani kai daidai wani mishi ba kai daidai ba saboda shi abubakar ya fassara mafarkin ne da hasashi ba wahayi ba amma shi annabi in ya fassara mafarki ya kan fassara shi da mene to bambancin kenan kamar da shi shek Muhammad Nasiruddin Albani yake faɗa kun gane ko to don haka shi duk abin da ya gaya maka na fasar mafarki wanda shi ba annabi ne ba sale ba wani zato ne da hasashe yace in huwa mabniyin ala alqara'in wal amarat allati bi wasitatiha wato yu'addiru ru'ya wanda wannan alamomin ta hanyar su ne yake fassara mafarki to sai ce fahada irin wannan fassara mafarki da ya zo daga wani bawon Allah ba ba annabi ba fassaran yace katta tahadithu kama yazunnu al mu'addiru fassarar tana iya faruwa bai da shi mai fassarar mafarkin yake tsammanin abin zai faru haka wakad yati wakad za a khilafa zalika ce kuma al'amarin ma zai zama ba haka ko gani ba saboda ka in dai mutum ne ba a nizu zai fassara maka mafarki to fassara ana ya dace ta zama bi haka nan tana ya dace kuma ya fassara fassara ba ta ma ba ba abin zai faru saboda dama hasashe babu tabbaci to shi ko hasashe ko zato yana iya yiwa yana eh, wato yana faruwa yana yiwa ya zan bai faruwa ina fata ku gani wannan shine abin da shafi al'amarin mafarki umuman wanda muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi su irin wannan fassara mafarki da santoshi shi annabi Allah ne kuma Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaso mai yawa na wannan ilimi to amma ga magarin mutane lalle sai su kasance a cikin takatsantsan game da abin da shafi al'amarin mafarki ba wani abu ne ba kamar yadda ce wanda mutane kawai za su ta kutsawa cikinsa Ko wai ce na fassara mafarki ya ɗauko tabirin ruwa ya libi da sirri ya ce ni ka gani bai a duba maka fassara ma wani ya ɗauko wani tahi da boko ba da aka rubuta shi ni ka gani a fassara maka ba haka ake yi ba gaskiya kun gani to kuma ma ko da ma a ce an samu salihin bawa da yake in fasara mutane mafarki ta hanyar ah, fara'id da wasu amarat muka ce duk fassara da ya zato ne zato ne da hasashe da tsammani da aka fassara da ya yi tana iya zama haka nan tana iya zama mishi ba haka nan ba amma shi annabi daga cikin annabawan Allah in ya fassara maka mabanci to babu shakka wannan amrun ne qata'i wa yaqini yadda ya fassara maka din haka nan ne yake babu wani canji ko sauyi domin abin da ya ga maka ya ga maka shine bina'an alal wahyi dogaro da wahayin da Allah ya maka wannan shine wallahu ta'ala alam kun gane ko to za mu ci gaba da duba wannan addu'a ta annabi Yusuf alaihi salatu wa salam akan gaban da yake fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah a darasin mu mai zuwa insha Allah da fatan an da muka wadi bisa ga sawaba Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya ce mana ya gafarta mana ya shafe cikin suka ta yan uwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh